assalamu alaikum al'ummar duniya gaba daya gani ga mahaifiyata mun fito don nuna godiya da ga 'yan uwa da abokan arziki na al'ummar duniya malamai da 'yan kasuwa da ba mutanen gari yadda aka nuna mana kauna da soyayya don gudan gudanar da addu'o'i muna godiya muna godiya muna godiya godiya ga mai girma shugaban kasa malam bola ahmad tinubu godiya ga matar shugaban kasa sanata lemi godiya ga nsa ma'ana mai ba da shawara a harkokin tsaro malam nuhur baɗu godiya ga sanata shehu buba wanda yake wakiltar jami'an tsaro a senate godiya wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka ba mu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga an wannan bayo Allah ta fito ina godiya ga abdul maliki zubairu wakilin marubin gudu wanda ya taimaka min yadda shi ya aka bangaren su an daɗe ana yin wannan abubuwa to na da mashawarar mun ne mashawarar da gurin shi